bar tambayar ne ko ko gobe amsa inda lokaci ne me tambaya za ta أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكمل لنا دينه وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرين دبقي قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da da da ɗari hudu talatin biyu a wannan masallaci masjidu ahlul bait wa sahaba a wannan layi na Husaro a wannan unguwa ta tudun wada a wannan gari namu na Kaduna Allah shi kaɗai muke roƙo kada ya sa abin da muka sani ya zama musiba a akan mu kunna fankan da za mu abin nan akan makalla bismillah ليس البر إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن نعم أم Allah ya biya. Allah ta'ala ya ce mana laisal birru ko laisal birra wanda mun yi bayani a satin da ya wuce albirru da yadda ya zo cikin ƙur'ani da kuma muka ce ma'anonin da malamai sun ce albirru shine ismun ne jami'ul li kulli khairin fid dunya wal akhirah shine albirru to sadda wasu suka ɗauka cewa kiristoci sun ɗauka kallon ɓangaren da suke yi wajen ibada shine da'a ga Allah yahudawa sun ɗauka haka ko wasu daga cikin musulmi sun ɗauka sallah ne kawai da'a ga Allah sai Allah ya ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir muke bayani akan al iman lugatan wastilahan da kuma wato ma'anar imani da Allah yana kunshe da abubuwa guda hudu sannan muke magana akan imani da ranar lahira da imani da mala'iku sannan wal kitab al-kitabu anan suka ce ismul jam'i ne an kawo alkitab amma ana nufin wal kutub da imani da littattafan Allah subhanahu wata'ala sannan wan nabiyin muke magana akan ainihin wato annabiyin annabawa wanda ana kiran annabawa da annabawa ne saboda abu guda biyu imma ana kiran annabawa ne minan naba'i daga labari Allah ya ce li kulli naba'in mustaqar qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alim amma ya ta sa'alun anin naba abu to ba wani wanda Allah ya zaɓe cikin halitta ya da zai turo mala'ika ya faɗa masa saƙo daga wajen Allah shi kuma wannan ya faɗa wa al'umma sai annabin Allah da wannan ne sa ake kiransa annabawa sannan ana kiransa annabawa ne saboda me daga minan nabuwati ne annabuwati shine al-makanul murtafi wajen da yake ya kowane waje ɗaukaka to ƙarshe matsayi a wajen Allah shine Allah ya naɗa ka annabi kuma ba takara ake ba ba fasta ake sa ba in Allah ya ce kai ne ko yau aka haifi ka ta zauna sannan Allah ya yi maganar cewa atil mala da ba da dukiya to wannan ayar idan ba a manta ba ta tattauro rukunnan imani guda biyar shine al-imanu billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyi hadisi dogo wa yadda ake kiran fatiha a ce mata ummul qur'an wannan hadisin na biyu da cikin arba'una hadisi shi ake kira kuma ummus sunna malamai sun ce yana daga cikin falalar da sahabban annabi muhammad suka samu ta yadda duk wanda ya zo bayan su bai isa ya samu wannan falalar ba shine malamin da yake zuwa ya karantar da annabi mala'ika jibrilu wani lokaci sai ya zo ya haɗa gabaki ɗaya ya karantar da su da annabin a lokaci daya wanda kaga su sun samu falalar ganin mala'ika ido da ido ko da a sura ne ta mutum ba kai yanda ka zo ka ce mana kaga mala'ika ya daure ka zami wallahi da mu dauka ka hauka ciki wallahi ko kuwa amma su sun gan shi sai na umar ya ce baina ma na hannu julusin inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam itala rajul shadidu bayadis ya shadidu sawadi sha'a ko لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه على ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام sai annabi ya bashi labari akan musulunci da ya gama sai ya ce masa sadakta sabai suka ce fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu da ya gama suna ya ce anil iman sai yace masa al-imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi wannan shine arkanul imani a wajen musulmin duniya sannan malamai suka ce Allah ya turo mala'ika jibril ne a sura ta mutum ya karantar da annabi shi yasa daga ƙarshe annabi ya tambaya a tajaruna man sa'il kun san kowa mai tambaya suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam sai man dan Allah ya ce haza jibrilu atakum yuallimakum dinakum ya zo dan ya karantar da ku addinin ku domin ba a so akan wannan asasin a samu sabani shi yasa duk duniya babu sabani tsakanin musulmi akan wannan arkanul islam din da arkanul wa iman amma ban da shi'a su shi'a shika-shikan musuluncinsu daban ne su sun ce buniyar islamu ala khamsin na farko as-salatu sallah na biyu zakka na uku aikin hajji na hudu azumin wata ramadan na biyar shine alwulaya shugabanci sannan suka ce walam yunada bi shay'in kama nudiya bil ba a yi kira da wani abu ba a musulunci wanda yake da muhimmanci kamar wulaya. mai wulaya shugabanci a aƙidar shi'a ba za ka taɓa zama musulmi ba sai ka yadda kafin annabi ya koma zuwa ga Allah ya naɗa wasu mutane guda goma sha biyu su ne shugabanni yadda da wannan a addinin shi'a yana gaba da kalmar shahada wayannan mutanen guda goma sha biyu mutum na farko idan kana jin ana shi'a imamiya shi'a masu shugabanni guda goma sha hudu na farko shine ali bin abi talib wanda ana masa laƙabi da almurtada. alibin abi talib ya rasu hijiran manzan Allah na da shekara arba'in na biyu shine ne alhassan bin ali ana masa laƙabi da azzaki an haife shi hijira na da shekara uku ya rasu hijira na da shekara ainihin wato hamsin sannan akwai al-hussein shine na uku dan ali bin abi talib ana masa lakabi da sayyidu shuhada an haife shi hijira na da shekara hudu ya rasu hijiran manzon Allah na da shekara 61 a lakabi ko eh su ba eh su sannan akwai ali bin hussein wanda suke masa laƙabi da zainul abidina an haife shi hijira na da shekara 38 ya rasu hijira na da shekara 95 wannan ali zainul abidina wani abu da zai baka mamaki wallahi ba dan sayyidina umar ba da ba a haife shi ba an je bayan an ruguza daular farisa iran kenan aka kamo bayi guda uku daga cikin bayan ya zaɓi wacce tafi kyau daga ciki ya ce babu wanda zai ba su yi jikan manzan Allah Husaini wannan baiwar da sayyidina Umar ya bayar da ita ga Husaini wannan ita ce ta haifi ainihin Imam Ali Zainul Abidina amma kuma suka rasa abin da za su saka ma Umar da shi sai zagi sannan akwai na biyar shine Muhammad bin Ali bin Hassan wanda ake masa laƙabi da al an haife shi hijira na shekara hamsin da ainihin wato bakwai ya rasu hijira na da shekara 141 sannan akwai jafar bin muhammad bin ali as-sadi wanda ake masa laƙabi da jafar sadi abin da zai baka mamaki yadda jafar sadi yake da dangantaka da jika ne na sayyidi ali ta bangaren uba haka kuma yake jika ne ta bangaren wato sayyidi abubakar ta bangaren uwa shi yasa wata rana yana zaune wani mutum ya tambaye shi ya ce ya hukuncin yi mata kobi kwalliya sai ya ce ya halatta ai faƙada hala abubakar na siddiq saifahu abubakar siddiq yana yi mata kobin shi kwalliya sai wannan mutumin ya ce masa a taƙula a siddiq bi nafsika kai da kanka kana kiran abubakar ka ce masa siddiq sai ya ce na'am fa wasa ba sai wani irin zabara wasu taqbala alƙibla sai ya kalli alƙibla sai ya ce faman lam yaqul lahu siddiqun duk wanda bai kira abubakar ya ce masa siddiqu ba fala sadaqallahu lahu qawlan fid dunya wal akhirah kada Allah ya gazgata maganar shi shi ma duniya da lahira lala in addinin gaskiya za a yi a ina ne jika zai zo kowa mabiyan shi ce su saki kakan shi ba zai taba yiwa ba to saboda haka wannan shine al-Imam Ja'far Sadiq an haife shi da shekara 83 ya rasu hijira 140 da ainihin wato bakwai da takwas sannan na bakwai shine Musa bin Jafar bin Muhammad wanda ake masa laƙabi da alkazi sannan akwai na takwas shine Ali bin Musa wanda ake masa laƙabi da arrida an haife shi hijira 148 ya rasu hijira 203 sannan akwai Muhammad bin Ali bin Musa wanda ake masa laƙabi da aljawad shine na tara an haife shi hijira 195 ya rasu hijira 220 sannan akwai ali bin muhammad bin ali wanda ake masa laƙabi da aliyu hadi an haife shi hijira 221 ya rasu hijira 254 sannan akwai alhassan bin ali bin muhammad wanda ake masa laƙabi na sha ɗaya al'askari an haife shi hijira na da 232 ya rasu hijira 260 na goma sha biyu shine muhammad bin hassan bin ali al-mahadi al-ga'ib al-muntazar wanda suke jira sun ce ba zai fito ba sai kuwa ya zama ɗan iska tukunna sannan nasu zai fito shi yasa suke ta yin auren mutu'a da abubuwa duk in ka lura za ka ga kal duk wani sha'ar na addini sun watsar da shi babu su ne kiɗe-kiɗen ganguna ba ka ake ba eh su ne fareti eh dama annabi ya ce mana man yi shi min kun fasayar tilafan min bayan sun fara sa mutane a akwati ba in an mutu to billahi lazi dama duk wanda ya je ya shiga addinin da ake sa mutane a akwati to shi ma ya san sai a hankali kuwa eh, Allah ya kiyaye to wa'annan mutanen saboda haka mahadi guda biyu ne akwai mahadi na sunna akwai mahadi na su shi yasa mahadin ma wasu sun bayyana daban-daban a sudan ma wani ya taba zuwa ya shi mahadi ne a makka wata rana da rana tsakiya kan wani mutum da magoya bayan shi zai kama kashe mutane wai shine mahadi ya bayyana billahi lazi su ko mutane suka ta wannan wani irin mugun mutum ne a ƙasa mai tsarki ka zo ka kama kashe mutane ka ce wai kai mahadi wallahi wasu suka da ma mai zagi aka ce kai kai kai jikan ma'aiki ne suka ce wallahi kowa ya suka anta mai zagi akan shi wannan Muhammad Ali Saboni yayi al almahadi wa asharatu sa yayi bayanin mahadin gaske da kuma wannan mahadin nasu da suke maganin cewa in yazo dan damfara da 419 da tuwa tuwa daga cikin aikin da mahadin su zai in yazo su ya rusa Ka'aba sannan sai ya tada matar manzon Allah sai ya tsayar mata da haddi wai ta zalunci na Fatima sun ce idza zahara al-mahdi fa innahu in Mahadi ya bayyana lallai shi Mahadi. sai ya ɗauki fansa akan nana Aisha saboda ta zalunci ainihin wato nana Fatima kuma akwai wata aqida ta su taraja za a wani dan karamin tashin alkiyama kafin a tashin alkiyama na gaske wato in kana neman kurafat da tanke da tatsuniyoyi da dorudu to ka shiga addinin shi'a in ka shiga ka riga ka gama ba abinda ba za ka gani ba a ciki to wa'annan mutanen guda goma sha biyu wallahi duk wanda kuka ga yana da aƙidar shi'a in dai ya san ta yake to wannan shine aƙidar da yake da ita a zuciyar shi bai yadda ba cewa kalmar shahada tana daga cikin rukunin musulunci yadda cewa wa'annan mutanen guda goma sha biyu Allah ne ya naɗa su sayyidi abubakar da umar da usman suka zo suka yi gazbu suka kwace yana gaba da kalman shahada a aqidar wa'annan mutanen wannan shine arkanul iman arkanul islam a wajen su to shi yasa har yanzu mun ce idan akwai wanda ya isa a cikin su ya zo ma a tattauna akan arkanul iman da ainihin wato arkanul islam mun ce idan akwai ka taba abin ne idan akwai wanda ya isa ya zo a tattauna da shi akan arkanul iman da arkanul islam mu namu na farko annabi shi ya faɗa da baki shi kuma sannan gashi aya ta tabbatar da guda biyar a nan wata ayan Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu sai ce aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladhi anzala min qablu wa man yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida guda nawa kenan biyar waccan ayan ta faɗi guda uku amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi in kana neman guda ɗin duk da ka za ka samu shine imani da kaddara kulle eh? inna in shay'in nahu bi qadar qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira to ga arkanul iman a wajen shi'a na farko ka yadda wulaya wannan shugabancin dai har waye do shine farko a cikin addinin shi'a ka yadda cewa lallai annabi ya naɗa wa'annan mutanen guda goma sha biyu shine arkanul iman daga ciki na farko a cikin addinin shi'a na biyu sannan sai tauhidi Allah wa alama musamman irin tauhidi bane na biyu bayan tauhidi sannan sai ainihin wato akwai almi'ad alkiyama sannan akwai ainihin wato al'adul ilahi adalcin Allah subhanahu wata'ala wannan yana daga cikin arkanul iman a wajensu al'imama shine alwulaya at-tauhid almi'ad al'adlu sannan sai ainihin wato almi'ad wannan shine rukunin imani a wajensu dan girman Allah ba a haɗu ba a arkanul islam ba a haɗu ba a arkanul iman wata tasha ce za ta haɗa mu da su babu shi yasa duk wanda ya ce wai yana so ya haɗa kai tsakanin musulmi da shi'a to ya ɗauko ma kanshi aikin da ya fi ƙarfin shi to wannan sai ya bayar da wannan maganar da nake usulul kafi ustaz muna da shi ko muna da usulul kafi wani yace kafi kafiri kafirci usulul kafi ya tabbatar da wannan maganan a cikin wato mujalladi na biyu hadith shafi na bakwai suka ce daga abi jafar ala ya ce buniyal islami ala ala salati والزكاه والصوم والحج والولايه ولم ينادى بشيء wilaya نودي بالولايه yunada wilaya wannan magana sannan arkanul iman din su wanda yake so yaje littafin ali kashiful gita'i din shi'a ne asali shi'a wa usuliha ya kawo ga arkanul iman din su su a wajen su kuma wannan suke tauraron tafsirin ko ba a lura ba an gane ko ba a lura ba ai yawa wanda suke sauraron tafsirin ko ba a lura ba eh akwai ran da yana bayani haka tiryan tiryan yake bayanin ga arkanul islam a wajen su ga arkanul iman to sannan matsayin wanda bai yadda da wannan aqida tasu ba akwai ɗaya daga cikin manya manyan malaman su Muhammadu al Almajlisi al-Majlisi a littafin shi Biharun anwa a mujalladi na ashirin da uku, a shafi na casa'in da ainihin wato tara wanda tsaba'atu mu'assasatul wafa Beirut suka buga labanan, bugu na uku wannan aka buga hijira na da shekara 1303 wanda aka buga shi miladiya shekara 1993 ya kawo magana daga mufid yake cewa innal Mufid qala ɗaya daga cikin malamansu wanda ake masa laƙabi da mufid ya ce ittafaqatil imamiyya lalle su yan shi'a imamiya sun yi ittifaqi ala anna man ankar imamata ahadin min al duk wanda wannan maganar da muka faɗa in dai bai yarda da ita ba hada to yayi musu ma wajabahu Allah lahu min fardi ta'a abinda Allah ya farlanta masa cewa dole sai yayi biyayya akan wannan sai yace fa huwa kafirun murtaddun an dinil islam duk wanda bai yarda da wannan ba arni ne yi ridda ya bar addinin musulunci sannan ya ƙara kawowa daga cikin usulul kafi daga Muhammad bin Muslim suka ce wai yace sami'tu aba abdullahi ya ƙulu al'a'imma bi manzilati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa'annan mutanen da muka lissafa guda goma sha biyu wai matsayin su daidai ke da matsayin manzan Allah illa annahum laysu bi anbiya wai sai dai su ba annabawa bane wala yahillu lahum min an-nisa'i ma yahillu lin-nabi kaji wata tafka da warwara da kai da baban kaɗe ne sai dai kuma sai dai kuma sai dai kuma ko kuwa shikenan wa illa annahum laysu bi anbiya sai dai su ba annaba bane wala yahlu lahum min nisa ma yahlu lin nabi amma abin da ya halatta ga annabi na mata bi halatta duk wanda ya zo ya ce mana kai tsaye ya halatta a auren matar annabi ai mun san wannan arne ne dama tan ta gare shi inda Allah ya ce mana annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum yadda ba zai yi ba ka auri makka ba zai yi kuma ka auri matan manzon Allah sai yake cewa fa amma ma khala zalika fa hum fihi bi manzilati rasulillahi amma abin da ba wannan ba su da manzan Allah ɗaya ne me aƙidar mu dangane da annabi shine babu wani mutum a duniya da zaka ɗauko shi ka kwatanta shi da manzan Allah ta ko bi ayi wajahin ma ta kowace fuska ba wani mutum da za ka ɗaga shi sannan ka ɗauko manzan Allah ka ce yi eh, ma za ka yi kamanceceniya babu to wannan yana daga ciki sannan ya ƙara kawo wata magana wannan maganan tana cikin alkafin kitabul hujja babun da sunan babun babun ruhun lati yusaddidu Allahu biha al'a'imma a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da hadisi na uku sannan ya ƙara kawo wata magana yake cewa daga abi abdullahi annahu qala ya ce salasatul la yanzuru Allahu ilaihim yawmal qiyama mutane guda uku Allah ba zai kalle su ba ranar alƙiyama wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim kuma suna da azaba mai raɗaɗi na farko manidda'a imamata min Allah laysa lahu duk wanda ya da'awa yace shi shugaba ne bayan annabi kuma shi ba shugaba bane na farko kenan na haka su a aqidar sa Abubakar yayi da'awa shugabanci na haka ba shugaba bane na haka Allah ba zai kalle shi ba ranar alkiyama kuma yana da azaba mai radi sannan wa man jahada imama imaman min Allah duk wanda wannan magana da aka faɗa aka ce maka Allah ne na su ce baka yadda ba to kai ma kana daga ciki Allah ba zai maka kallo na rahama ba kuma sai ka shiga wuta sannan wa man za'ama anna lahuma ai shekhaini al-azimain bakar wa umar fil islam nasiban duk wanda ya rai cewa abubakar da umar da usman suna da wani rabo a cikin wannan addini to shi ma Allah ba zai masa kallo na rahama ba ranar tashin kiyama wato abin yana da girma fa ke yasa kuke ganin malamai na da da ne yanzu ba sa sassauci akan abin da ya shafi al'amari na shi'a to idan ka ɗauko arkanul islam da arkanul islam tun da aka rabu babu abin da musulmin duniya suka haɗu da shi a kan shiya alwalar mu daban tasuwa daban ko idan ka tashi sallar jama'a mu ne ahli sunna maka ɗauka wajibi ne su shi a basu yadda ba sun ɗauka cewa sallar jama'a farilla ne shi yasa mu muke da jam'in sallah guda biyar a wuni eh, mu eh, nafil ka dauke ta mu muka ɗauka cewa sallar jama'a farilla ne su sun ɗauka nafila ne da haka mu muke da jam'i guda biyar muna da azhar da la'asar da magariba da isha'i su kuma suna da zuhurai ne da magaribai ne da haka aqidar su shine sai dai ka bari la'asar tai sai ka hada azhar da mi la'asar sai ka bari isha'i tai sai ka hada magariba da mi da isha'i sannan idan ka dawo ta bangaren gidan annabi mu mun dauka cewa ƴaƴan annabi guda bakwai ne akwai uku maza hudu nawa a aƙidar su su ba da ba sun ce ya ce kaɗai ta annabi duk sauran agololi ne zuwa da su aka yi gidan wannan ita ce aƙidar su kuma kana gane haka ne yanzu duk wanda ya ji mu daga ko ina yake a duniya inda za mu ce mun bashi aiki aikin da muke su dan Allah ya nemo mana kasa ɗin da shi a saka taɓa waƙa ga alƙasin ko abdullahi ko ibrahim kun taɓa jin sun kafa tanti suna maulidin alƙasin da abdullahi da wai suna yi ba sa yi saboda aqidar su basu gamsu cewa ƴaƴan manzan Allah bane ballantana Zainab da Ruqayya da Ummu Kursum saboda me saboda biyu sai da na Usman ya aure su an tabbatar tun da aka kafa duniya har yanzu da nake magana har ta ƙari babu wani mutum da ya taɓa auren ƴaƴan annabi guda biyu sai sai da na Usman kuma annabi ya ce mana idza atakum man taradawna dinahu wa kulluhu wa amanatuhu zawwujuhu in mutum ya zo yana da addini mai kyau da ɗabi'a ku ba shi aure shin dan Allah ne annabi ya faɗa abu ya kin aiki da shi eh ba zai yi ba dan an tambayi Aisha ya ɗabi'un annabi take kana kulquhu alquran kenan duk wanda annabi zai ɗauki aure ya bashi wallahi mutumin kirki ne to in suka yadda akwai alaka ta aure tsakanin sahabbai da gidan annabi abin da suke so su dasa na ɓanna ba zai dasu ba dole zai rushe wannan yana da gaske to shi yasa kake gani in kaga an gina masallacin juma'a to su ba sa gina shi yasa duk garin Kaduna ba su da masallaci ko suna da shi na juma'a babu saboda sallar juma'a ba farilla na nafila ce a wajen su kuma na rantse da Allah in sun je masallaci sun yi sallar juma'a wallahi illa asar sai sun saki wannan yana daga cikin aƙidunsu su aka in ka dawo ta bangaren matan annabi akwai matsala sun ɗibi wasu daga ciki sun zuba wuta daga ciki akwai na Aisha akwai na Hafsa duka sauran matan annabi sun yi kwandemin ɗinsu wannan yana daga cikin aƙidinsu wannan duk muna faɗa ne sun sun sani mun sani mun karanta a littattafansu kuma mun san haka sun san wannan na je maraban jos na gaba karatu bayan na gama aka tambaye ni kan matsalan ashura lokacin muharram ya zo ne bayanin kasuwar mutane uku a kai tashe ni ban sani ba akwai wani ɗan shi'a ya zo daga Kano garin duk ƙarshen wata sukan ɗauko shi ya zo yi musu karatu na kwana uku kwana hudu ya shigo da malam malam din shi yana saɓawa layi a gafara ya zo zai yi tambaya ya shigo kun san wani lokaci in mutum ya ga zai sha wahala in ya ci ya zo tattaunawa ya zo zai mukabala sai ci ya zo tambaya daga tambaya sai abu ya juye sai ya zama jayayya ya mun tambaya na bashi amsa ya mun tambaya na bashi amsa da naga abin zai juye zama jayayya sai ya ce a nan karatu muka zo kuma duk wanda ya san mu ya san muna da tsarin tattaunawa waje muke nema da lokaci a sa sai ka zo ka juye duk abin da zaka juye ka kara aqidarka to daga baya aka yi alkawari da mu da shi da ɗan garin ina faɗa wannan magana ne saboda na san sako zai kai kano kuma in na ga ma zan iya kiran sunan shi da in ke shi wallahi to kenan daga baya daga baya ya zo wai shi wai shi ya yi kaset wai shi ya yi kaset wai sai dai ya aiko min da kaset din na ce a wai neman aika na ce ni in kaset ina kake nema ka je kasuwa ana siyarwa Eh. Eh? a shi ya sani ai ni na san wannan suna da wakil a eh, haka ne to shi kenan bayan wannan daga baya na kira shi ta waya cikin azumin nan mun kai minti goma muna magana da shi na faɗa mai na ce na rantsi da Allah ba za ku yi defendin din aƙidar ku ba kuma wannan magana nake faɗa na san sako zai tafi idan sako ya tafi mun faɗa mun ce wallahi tallahi babu wani wanda dan matar da aka haifa a cikinsu a najeriya nan gabacinta da yammacinta da kudancinta da arewacinta wanda yake da tuhuma wata aƙida wanda yake da tuhumar ahli sunna akan wani abu wanda ba za mu iya bashi amsa ba babu mu kuma wallahi muna muna da tuhuma akan aƙidinsu wanda ba za su iya ba mu amsa ba kuma duk wanda ya ce da gaske ne zai iya ba mu amsa to mawqidukum yawmuz zina wa an yuhshar nasu duha wannan shine wannan yana kaɗan daga cikin wato aqidin sun shi a dan Allah ta'ala ya shirye da mu saboda ka karkaba in ka dawo bangaren qur'ani akwai matsala yasa sai ka shi ma kanshi mai tafsirin ko ba a lura ba da ga ga qur'anin a gaban shi amma wallahi sai ya ja ayat ta ja shi wasu ma sun ce wai in ya aje qur'anin nan gefe to akwai kuma mai fasarar turanci saboda haka fasaran ba zai yi ba sai ya duba mai turancin ai kowa ya san akwai sanda wanda suka yi harkar gwagwarmaya a baya ya zo da ibnu kasir zai yi karatu sai da ya bude ya ce to da ma yi hakuri ya manto mai wasalin a gida in ba na hau billahi lazi karatu ba wasali ba zai ya ce to da ba da Allah hakuri wallahi ya manto mai wasalin a gida amma kuma da haka da renin wayo sai suna amawa wai su ne khawas ahli sunna su ne wa su ne ama mutumin daga qur'ani a gaban shi ga ayan yana ja tana zan shi amma kuma yana ce mu wasu ainihin wato amma Allah ta'ala ya shirya da mu wannan yana daga ciki shi yasa yanzu anan unguwar a cikin matasa ɗalibai na sunna idan kai shela ka ce kana neman ma'adata ƙur'ani Allah ina ganin sai kai pick up ko trailer ba haka bane yanzu makarantunmu na haddan ƙur'ani kaga Allah ya yawa da su dan Allah ka koma ɗaya janibin su waye za ka iya ciro ɗaya mutum ɗaya a cikinsu mahaddacin ƙur'ani wata makaranta suke da shi a nan ire ta haddace ƙur'ani da ta taɓa yaya ɗalibai ga su mahaddata ƙur'ani babu saboda ka bayan za a haɗa dukan ganga da haddace ƙur'ani ba zai yi ba afa naj'al al na kalmujirimi mujrimin ma lakum kayfa tahkumun am naj'al alladhina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'al al muttaqina kalfujar ba zai taɓa yiwa ba to wannan tambihi ne muka yi domin tun da aka dan fara azumi ba dan taba ba to wannan man dan abu nan saboda haka Allah ta'ala yake ce mana wa atal mala mutum ya bada kudin shi ala hubbihi yana son kudin mun fara kawo kissan wato wannan a wannan ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya saukar da lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun shine Abu Talha yazo yace ya rasulullahi wa inna ahabba mali ilay albayruha wallahi dukiyar da ta fi soyuwa a wajena ita ce gonar bairuha na bayar da ita saboda Allah kuma na damka ta hannun manzan Allah manzan Allah ya karba ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya karba sannan an dawo maka da ita ka raba ta ga yan uwanka na kusa mutum ya ɗauki kuɗin ya bayar sai Allah ya ce zawul qurba ga yan uwansa na kusa ya ba su sannan wale tama da marayu ranar nan mun fara magana akan abin da ya shafi marayu wanda yana daga cikin ajanda ta makarantar nan da za ta kula da shi insha Allahu in dai muka kafa wannan asasin a yanzu muka iya ɗaukan nauyin 'ya'yan wasu a sadda ba su da iyayen mu ma nan gaba ko ba ma duniya in Allah ba za su tozarta ba da izinin Allah wacce kisan da ke cikin suratul kafi ta nuna mana haka cewa duk mutumin da yake salihi ne yayi salaha bayan ba shi insha Allahu abin da ya kafa ba zai Allah ba zai bar shi ya rushe ba sanda annabi Musa kidir ya tsaye da wannan katangar har yake cewa ai laushi ta lattafasta alaihi ajara sai yake to qala hadha firaqu baini wa baini sa unabbi'uka bi ta'wili ma lan tasni alaihi sabara bayan yanzu ya bashi na farko na biyu na uku sai yace masa wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini wa kana fil madinati tahtahu kanzul wa kana abuhuma saliha to tunda baban mutumin kirki ne sadda zai mutu ba wanda zai ɗauki amanar dukiya ya bashi ya roƙi Allah ya ce Allah ya tsare dukiyar kuma Allah ya nufin sai ya tsare dukiyar shi yasa da katangar ta faɗi mutane za su wawashe sai Allah ya tsoro ne sai na tsaidawa sai na tsaida katangar saboda haka wallahu fi aunal abdi ma kana al abdi fi auna akihi in ne mu taimaka ma ɗan uwan mu yanzu to mu ma nan gaba Allah sai ya kawo wannan sai ya taimake mu da izinin Allah saboda haka mu ji tsoron Allah mu kula da harkan ainihin wato irin wannan marayu din sannan wal ne da kuma ainihin wato miskinai shine marasa shi sannan wabni sabil da mutumin da yake dan tafarki shine matafi mutumin da ya taso daga wani gari zuwa wani gari ko da kun ganshi cikin riga kuwa mai bala'in tsada to in yazo yana buƙatar taimako a taimaka masa to amma yanzu mutane sun bata abin ya za a gane ko kuwa an bata abin yanzu kuma gaskiya da gaskiya akwai wanda buƙatan tana kama su da gaskiya in aka bincika aka tabbatar wani da gasken mabukacin ne haka ne to a taimaka masa ko kuwa amma in aka bincika ka aka gano dan fuwan ne ya mai da abin hanyawa wani sai ka ganshi masallaci goma a wata daya ya tashi nan masallacin ya biya ni can an jima sai ka ganshi ya kulla wani wani masallacin to kaga irin wannan ba daidai bane kamar yadda bayani zai zo nan gaba sannan wasa'ilina da kuma masu roƙo malamai sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hana ruku imamu nau ya buɗe wannan a cikin da salihina kuma yace duk mutumin da yake roƙon mutane man sa'alan nasa ta kasuwar, wanda ya roƙi mutane saboda ya tara dukiya annabi ya ce a faɗa masa garwashin wuta yake karɓa yana ci ya karɓi kaɗan ko ya karɓa da yawa kuma wani hadisin sai ya ce wanda ya roƙe ku dan Allah ku bashi kuma Ƙur'ani ya ce mana wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham mu ji tsoron Allah na saboda haka sai Allah ya ce mana wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham to wannan hadisin da wancan da annabi ya ce wanda ya ce roƙi mutane don ya tara dukiya da kuma wanda ya roƙe ku dan Allah ku bashi sai malamai suka ce akwai mutumin da zai shiga cikin buƙatuwa mutum ne kuna tare da shi kun san yana da abun yi watakila ma yana daga cikin masu taimaka ma harkokin addini sai bala'i ya faɗa masa dukiyarsa ta kone ko ɓarayi su kwace ko kaza ko kaza sai ya tashi cikin jama'a yake jama'a kowa ya san ni ne wani da nake yin kaza an san kuma lalurar ta ta faɗa ne sai ya ce yana buƙatar a taimake shi da abin da zai har haɗa ya jari don ya ci gaba da sana'a to irin wannan wanda ya roƙe ku dan Allah ku bashi amma wanda ya mai da abin roƙon neman kuɗi to annabi ya ce a faɗa masa wallahi wuta yake karɓa yana ci to tunda akwai irin wa'incan masu wancan lalura ta farko shi yasa Allah ya ce wa fi amwalikum haqqul lisa'ili wal mahrum sannan Allah ya ƙara cewa annabi wa amma sa'ila fala tanhar wanda ya zo yana tambayar ka kakkai masa tsaha duk da akwai malaman da suka ce tambaya ce ta ilimi to har tambaya ma ta irin wannan ya shiga ciki domin duka an annabi guda biyu an masa tambaya ta ilimi ya ba da amsa kuma an masa tambaya ta ainihin wato ta buƙatuwa manzon Allah ya ainihin wato baya ga wanda ya zo yana ne yana ainihin wato tambaya. me yake so ya nuna mana ba a so mu zamanto al'umma wacce take ci ne kullum mu yi kokari ya zamanto mu ne zamu bayar ba mu ne zamu yi mai ba domin annabi ya ce yadul uliya khairun min al yadil sufula an fahimta yi amma yanzu abin da yake so ya same mu ana kokarin masu karba za su fi masu bayarwa ne yawa kaga akwai matsala ai to shine wasailina sannan wa fir da kuma yanta bayi a lokacin da yake akwai bayi shi yasa Allah ya ce fakku raqaba aw ta'amin fi yawmin zi masgaba asalin ainihin wato ar-riqab shine dutsen da yake yana da wahalan ainihin wato hawa to amma tun da fitar da kuɗi kai aikin addinin Allah yana da wahala shi yasa Allah ya ce fakku raqaba to yanzu zamanin da yake akwai bayi ne a yanta su to yanzu sai dai a kalli mai badalin abin da ya shafi bayi a yi ainihin wato madadin shi sannan wa aqama salata da kuma tsayi da sallah duk inda Allah ya kawo maganin sallah cikin Qur'ani bai taba cewa ba wa fa'alus salata ko wa af'alus salata sai dai cewa aqamus salata a tsayi da sallah dan ba duk wanda yake yin sallah bane yake tsaye da sallah ba a kiran sallah ta tsayu sai idan an kiyaye abin da ya kamata a kiyaye a cikin sallar na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan annabi ya ce mana sallu kamar muni musalli Allah ka saka ma Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani da alheri sai littafi kutum sifatu salatin nabi min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha siffar sallar annabi tun daga kabbara Allahu akbar har zuwa sallama kamar ga annabin kana gani tunda ai umarnin da annabi ya bayar ni bana nan kai baka nan kuma umarnin ya shafe ni ya shafe ka da Allah in ba an samu irin waɗannan jahabi zan malamin ba sun yi aikin ya za ka yi tunda sifatu salatin nabi da yayi littattafai bahasu sai da yabo wajen littafi ɗari kafin ya littafi wani ma ganin ma littafi ɗari a wajen shi aiki idan ya tashi in zai kawo annabi yana yin kaza in ya kawo kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fa'alu kaza fi salatihi to idan ya kawo in ya jero hadisan kai in ka zo kana karatu zaka ka ɗauka cewa hadisan a littafi ɗaya suke baka san aikin da aka yi ba to ya yi shi ne akan me akan ainihin wato sallah sannan malamai suka ce sallah tana ɗaukan kusan ma'anoni guda goma a cikin ƙur'ani na farko suka ce akwai salatu shar'iyya wadda muka sani Allah ya kira ta sallah a cikin ƙur'ani kisa farko da ce mana zalikal kitabu la riba fi sai yake hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan na biyu suka ce dukkan ko kuma wancan duk inda Allah ya ambaci sallah ya ambaci zakatu wannan sallar da muka sani ita Allah ta'ala yake yake magana sannan na biyu suka ce al Allah yakan kira gafara a cikin Qur'ani da ma'anar sallah an karanta a baya cewa ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma huwa alladhi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu sannan al-istighfar ana kiran shi sallah a Qur'ani Allah ta'ala shine ya faɗi wannan cewa huwa alladhi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu sannan addu'a ana kiran shi sallah Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alaihim wannan Allah sallah zai musu ko addu'a zai musu addu'a zai musu sannan alƙira'a karatu ana kiran shi sallah Allah ya ce wala ta tajhar bi salatika wala ta tuqafid biha wa ke baina zalika me to da irin wannan zaka riki dan qur'ani zalla sai ka ce Allah ya ce wala ta tajhar bi salatika wala ta tuqafid biha kar a bayyana sallah kuma kar a yi kar a koyi ta to in zai yi ka zo kai sallah mu ganka kan mu ganka zai yi zai ce maka wala ba ai ana nufin ne ka abai sai ka ce to ina ka samu ai Allah ya ambaci ni sallah ne sallah Allah ya zai ce ai a dako tarjama mana mala abakar gon sai ka ce to shikenan in ko ka dako shi ka kafa hujja da shi wani waje ni ma sai na kafa maka hujja da shi wani waje afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd sannan addini addini ana kiran shi sallah a qur'ani Allah ta'ala ya magana a cikin suratul hadd cha la huddi masawami wa biya'un wa salawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi alayhi sannan mawdi'us sala ko wajen da ake yin sallah ma ana kiran shi ainihin wato shine la huddima sawami'u wa bi addinu addinu ana kiran shi sallah kamar yadda mutanen annabi su'ayu suka ce masa asalatuka ta amurka an natruka ma ya aba'una au an naf'ala fi amwalina ma nasha asalawatuka ma'ana bima wannan addinin naka shi yazo yake so ya ce wai mu bar abin da muke so kaza kaza kaza kaza sannan sallar juma'a ana kiranta sallah Allah ya ce mana idan nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillah sannan sallar la'asar ma Allah ya magana ta habisunahuma min ba'di salati fayuqsimani billahi cikin suratul ma'ida sannan na goma sallar jana'iza ana kiran ki sallah Allah ya ce wa annabi wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum kafirun to saboda haka wannan shine ma'anonin da sallah take ainihin wato ɗauka to amma nan ana magana sallah da muka sani wacce ake farawa da kabbara a ƙari da da sallama to wannan shine saboda haka a yi ƙoƙari a kiyaye sallan nan Allah da ya ce kawo cewa qad aflaha almu'minun sai ya ce alladhina hum fi salatihim khashi'un wannan yake wani ya zo masallaci fa yana zuwa wato shafshafi sallar ya gama shi na kusa da shi ya ga wannan wace irin sallaci da shigowar shi masallaci bi ma wuce a ce mutum ya ikama ba amma har ya ga masallan ma da aka tambaye shi kai aka ga masallaci ce to sallah ga mai karfi wani abu ne ai shi tunda yana gani yana da karfi ko kodago ne saboda haka ba sai an bace lokaci wurin sallah ba ko sannan wa'atar zakata da kuma ba da zakka kamar yadda bayanai suka gabata baya eh wanda Allah ya ba su hali su ji tsoron Allah su dinga fitar da zakka wallahi in mutum yana so duke shi ta albarka sai ya dinga cire haƙƙin Allah kai Allah ya baka bai maka bakin ciki ba amma an ce ka raba gida arba'in ka talatin da tara ka ba da ɗaya amma ba da ɗin ya zama masifa an tabbatar wallahi da masu kuɗi na zaka yadda ya kamata da kaso ɗari na fatara da ake fama da shi a arewacin najeriya ne sai an magance kaso arba'in saboda me saboda akwai kuɗaɗe malam wani sai ka ji biliyoyi ake lissafi ba wani kaji ma triliyon amma eh? Eh? <laughs> malami ne na waje ko wanda zai biya mi ok to wanda zai biya kudin da aka alkawari wanda bai biya bai ji tsoron Allah ya biya wala qad kanu ahadullah min qabli la yawluna al adba wa kana wa kana wa'dullah wa kana ahadullah mas'ula alkawarin Allah abin cikawa ne dan aka ji tsoron Allah a ji a cika duk wanda bai bada nashi wa fi dalika falyatana fasil mutana yasun saboda haka duk wanda bai bada nashi bai ji tsoron Allah ga malam amini can a waje ba bada nashi to wannan yana daga ciki wato a ji tsoron Allah masu kuɗi mala'u a dinga yin wato ainihin wato zakka wallahi mafi yawanci kaso ɗari daga cikinsu wallahi in ka rantsi da Allah ka ce kaso casa'in ba sa zakka ba kai kuskure ba kuma idan ka dawo ka ce kaso goma masu zakkan su ma ɓantara suke kaso biyar tunda ba gwamnati ba ce za ta zo ta ce dole sai ka bar kawai abinda mutum ya ga dama shi zai zo ya baku ya ce zakka ne eh? ana zargin malamai malamai ba sa da ba eh to malamai ma masu kuɗi su ji tsoron Allah akwai malaman da yake masu kuɗi ne mana arama <laughs> saboda haka su ma malamai ya kamata su ji tsoron Allah ko kuwa malami ya kamata ya zama yana koyi da annabi in an kawo mai wata rana shi ma ya ɗauka ya ba wani haka ake ko ba haka bane babban mai gida haka yake ko kuwa saboda shi ya ɗauka samu a bayar shi ne wadata ba samu a riƙe ba da haka duk buƙatar da ka zo da ita sai a ce to gashi shi yasa shi yake kyautar da ba a yin talauci sai a ɗauki rakumi ɗari a ce je ka an baka kyauta haka ake ya kamata malamai gaskiya ana zargin malamai ba sa yin zakka saboda haka malamai ya kamata su ji tsoron Allah su dinga fitar da zakka saboda muhimmancin zakka fa sai da na abubakar ya ki wasu mutane fa sanda ya shirya rindina ya ce sai ya ji ya yaƙi su bayar da son annabi suka ce su sun da za su yi sallah za su yi azumi amma ba za su ba da zakka ba saboda zakka Allah ya ce annabi ya karba a hannunsu ne tunda annabi bai nan babu wani mutum da za su iya bashi zakka sai na abakar ya ce wallahi la uqatilan man farraqa baina salati waz zakka Allah ya hada sallah da zakka da cikin Qur'ani yace ni kuma na rantse da Allah sai na yaƙi duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka sai na umar ya ya zo ce za ka yaƙe su bayan mutanen nan annabi ya ce umartu an uqatilin nas hatta yashhadu an la ilaha illallah fa idza fa'alu zalika har zuwa ƙarshen hadisi asmu minni jima'ahum illa bi haqqil islam sai na abubakar ce ai zakkar da suka hana yana daga cikin haƙƙin musulunci saboda haka sai na yaƙe su a kan shi yace kai bari ka ji law mana uni iqalat da za su hana ni da baibayin igiya ko ɗan ƙaramin ɗan akuya wanda suke ba da shi a zamanin annabi a matsayin zakka in suka hana yin wallahi tallahi sai na yaƙe su akan wannan abu ka kuwa san abin da za a shirya bataliya ta sojojin musulunci a je a kai maka hari a yaƙe ka akan shi ka kusan yana da girma a musulunci to Allah ya kafa zakka ne a musulunci saboda a yaƙi talauci kuma duk inda ya maganan zakka da wasu gurare daban-daban zaka ji kuɗin yake cewa a ba mutum in an ba shi ba abin da ya dame ka me zai yi da shi kai dai Allah ya ce ka ba shi. ka ba shi kenan ka gama ka gama naka to wannan yana daga ciki sannan wal mufuna bi ahadihim idza ahadu da masu cika alƙawari tsakaninsu da Allah ko tsakaninsu da mutane ɗin su wannan yana daga cikin matsalar da muka samu kanmu shine akwai matsala wajen alƙawari sannan wa aufu bil ahd innal ahd kana kana mas'ula alƙawari abin tambaya ne to wannan matsalar ya kamata mu ji tsoron Allah gabaki daya akwai matsala ta kowane bangare ta bangaren malamai ne da ustazai da ɗaliban ilimi da jama'a gari a wani abu muke da shi a farkanta ba haka ban masu kwallo tun da ake yin kwallo ba a taɓa cewa za a yi kwallo karfe kaza ba aka saba yi ba sai an cika to mu ji tsoron Allah a kiyaye wannan ainihin wato alƙawarin yana da muhimmanci a cikin ainihin wato addinin musulunci Allah ka sa mu dinga kiyaye wannan ainihin wato alƙawarin wannan alƙawarin yana da ainihin wato matuƙar muhimmanci yadda ya ainihin wato kamata a cikin addinin musulunci sannan wasabirina da kuma masu haƙuri mun riga mun yi bayani akan haƙuri da matsayin haƙuri da kuma maratin na haƙuri irin wannan wasabirina ya zo so goma sha biyar ne cikin ƙur'ani ya zo watan ayan ya yi walladina amanu sta'inu bis sabari was salati inna allaha ma'as sabiri sannan mun karanta wa bashiris sabirina alladina idza asabatuhum musibatun sannan mun karanta nan was sabirina sannan da mu karanta tan قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين cikin suratul ali imran as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil asha da kuma am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin da kuma wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna kathirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'u wa mastakanu wallahu yuhibbu sabirin a cikin suratul anfal ya zo so biyu ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula ko ya wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin sannan ya ƙara cewa al'ana kaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'afa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atin wa in yakum minkum alfun yaglibu alfayn bi idnillah wallahu ma'as sabirin sannan ya zo can wala in sabartu lahu wa khairun lisabiri sannan ya zo can wasabirina innal muslimina wal muslimat hayyaji wasabirina wasabira sannan annabi isma'il ya faɗa ya ce ainihin wato satajiduni insha Allahu min as-sabiri haka yazo sannan as-sabiruna bidamma ainihin wato as-sabiruna su uku yazo to Allah ya ce mana wasabirin da masu haƙuri fil ba'sa'i al ba'sa'i wasu malamai sun fassara shi da shine suna da haƙuri a lokacin talauci an fahimta yi waddarra'i da kuma lokacin rashin lafiya in Allah ya tsora maka talauci da rashin lafiya to ya zamanto kana da haƙuri a kan shi dan manzon Allah yana yin zazzabi Abdullahi dan Mas'ud ya je ya kai ma annabi ziyara ya ganshi yana zazzabi yace kana yin zazzabi yace ya rasulullah kana yin zazzabi zazzabi mai tsanani yace kware kuwa yace ai mu zazzabin ma ba irin naku muke mun an tashi sai an ninninka mana ku ba irin naku ake ba ya ce to haka kana da lada ninki bi kenan annabi yace masa kwarai saboda haka wannan ne. sannan wahinal ba'as sannan masu yin hakuri a lokacin kuma kwamawa da makiya idan ba a hakuri to kwamawa da makiya ba zai yi ba don wata rana zaka ga tashin hankali ko kuwa sannan aka yi cincirin don aka zo garin madina aka ce sai an zo an karar da annabi da duk wanda yake kan addinin annabi aka yi wani gangamin da ba a taɓa irin shi ba a lokacin annabi ya kalli taron jama'an nan ya ga kai wayannan mutanen ba zai ba a fito na fito da su ya kira mitin dama Allah ya ce wa shawiruhum fil amr ya kira su yana shawara da su ya za a ya za a Salman al-Faris ya ce to gaskiya mu a Faris idan irin wannan yakin ya taso muka ga ba za mu iya bugawa da makiya ba abinda muke yi mukan haƙa rami ne mu zagaye garin mu da shi ta yadda makiya idan sun zo ba za su iya afkawa cikin garin ba annabi ya karbi shawaran salmanul farisi aka zo aka fara haƙa wannan ramin a wajen haƙa wannan ramin sai da aka yi awa saba'in da biyu manzan Allah bai ci abinci ba da sahabbai sai da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum iz ja'atkum junudun fa arsalna alaiha ri'an eh? fa arsalna fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam taraha wa kana Allahu bima ta'maluna basira iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum Wai zagatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi bununa Allah ya ce hunalika a can wajen ne hunalika tuliyal mu'mina wa zilzilu zilzala kajin na kada an ce zalzala yuzalzilu zalzalatan wa zilzala kai ka san tashin hankali ne shi yasa alkiyama ma Allah ya ce iza zulzilatil ardu zilzala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim to Allah ya kira abu yake masa shewan adin kuma yace hunalika tuliyal mu'minina wa hunalika tuliyal mu'minina wa zilzilu zilzalami shadida shi yasa ai malam amini ji a bayanan shi ya karanta am hasibtum anta dakhulul jannata walamma ya'atikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatkumul ba'sa wad-dharra'u wazilzilu hatta yaqul ar-rasul walladina amanu ma'ahu mata nasrullah duk wannan to ba zai yi ba to shi yasa ibnu qayyim ya kawo a cikin zadul mi'ad maratib na jihadi duk wanda yake so ya jagoranci mutane a wajen jihadi to dole sai ya bi matakai daban-daban ya kawo wajen mataki guda goma wanda yake so zai iya koma ya je duba mun karanta wasu nan a cikin firkatun najiya na farko ya kawo dole sai ka zamanto akwai al'ilmu yace ilimin nan kuma ba zai yi ba dole shine sanin Allah da manzon Allah da sanin addinin musulunci ta hanyar dalilai bayan kai ilimi yace bai isa ba dole sai an samu al'amalu bihi ana yin aiki da abin da aka karanta bayan an yi aiki da abin da aka karanta mataki na ku ya ce watu ilaihi wanda ba su fahimce ku ba ku kira su su fahimce ku ku isan musu da saƙon na hudu ya ce asabaru alama a zafi sadda kuka tashi kuke kiran mutane sai kun yi haƙuri kan cutuwar da za a yi muku dan sai an zage ka sai an maka sharri sai an maka kage duk abin da baka tunani wata kalma ta muni da za a faɗa wa ɗan adam to ka jira in ba ka tashi ka ce za ka yi wannan aikin to sai an faɗa maka to in ka tashi ka aka fara ka ji wannan ya zage ka wancin ya yi da kai wancin ya maka shari wancin ya maka kage ka ce to kai shikenan sai yanzu a ce duk garin nan duk unguwan nan ni kaɗai aka samu ido shikenan kawo ƙarshe kenan an gama da kai Allah ya kiyaye sannan sai Allah ya ce ula'ikal ladina sadaqu wa'annan sune masu gaske Allah ka sa muna daga ciki sannan ya ce mana wa ula'ika humul muttaquna wa'annan su ne masu ainihin wato tsoron Allah subhanahu wata'ala Allah ka samu na daga cikin almuttaquna Allah ya ambaci irin wannan almuttaquna so biyar a cikin Qur'ani yana cewa almuttaquna almuttaquna almuttaquna to tun daga farko zuwa ƙarshen wannan ayin tun daga walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin kowa ya je dabbaka siffar ya gani akan shi idan ya cika ta to daga cikin ula'ikal Ladina sadaqu wa ula'ika humul muttaquna in kuma a akwai biyu uku da suke da matsala to shiga cikin almuttaquna akwai wa akwai matsala sai ai kokari a cika biyun ko ukun da suka rage dan mutum ya shiga cikin me almuttaquna dan idan an je lahira Allah ya dara mutane gida biyu a cikin suratul zumar ya ce wasiqal ladina taqaw ila aljannati zumuran hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidi wallahi ash matsiyaci daga cikin matsiyata shine wanda sanda mala'ika zai ce salamun alaikum tibtum fadkhuluha min ku shiga to amma farkon aya mai Allah ce sai da yace wasiqal ladina taqaw za a kora wanda za a raka wanda suka ji tsoron Allah sannan hawa su raɗi ko bi ta jahannama Allah ce waye sun nunajji alladhina taqaw sannan da mu tsiratar da masu tsoron Allah sannan ya ce ma in illal illa almuttaquna babu wani masoyin Allah sai wanda yake jin tsoron Allah ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun sannan ya ce mana wa tazawwadu fa inna da zadi at-taqwa mu yi guziri guzirin da fi kowane shi shine tsoron Allah sannan ya ce mana ya bani adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum warisha sha. amma ya ce mana wali ba su taqwa zalika khairu rigar tsoron Allah ita ce rigar da tafi kowa sannan ya ce mana ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min da dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi kowa girma a wajen Allah shine wanda fi ainihin wato jin tsoron Allah muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya samu daga cikin ainihin wato almuttaquna eh Allah ka samu daga ciki kamar yadda muka yi bayani jiya insha Allah yau wannan karatu zai abin nan gobe ne ranar da za mu rufe wannan karatu kuma idan mun ce rufe karatu mu a wajen mu ba an rufe ba kenan ko kuwa tunda aikin kenan eh, bayan sallah za mu dawo a ci gaba da karatu kamar yadda aka saba guraren da muke yin karatu insha Allah za mu ci gaba amma da ƙari lillazina ahsanul husna wa ziyada to bayan wannan insha Allah gobe malaman mu za su halarci wannan wajen za su samu wannan waje albarka da izinin Allah mun san mu alfahari muke ma a ce ma muna da malamai yawa saboda haka wani shi kokari yake ya boye malamin shi a ce wai shi a mu alfahari ma muke a ce muna da malamai ko kuwa to saboda haka wannan shine akwai yan uwa masu gudanar da irin wannan aikin wanda suke yawa a bayan mu suna maganin cewa lallai suna buƙatar agaji daga gurin yan uwa ba na kuɗi bane ne kun san dai sanda aka yi maganan kuɗi to na kaga mutum ya so iya. almalu sun mai almalu bil mali li ta mailil insani ilaiha a'a suna buƙatar duk wanda yake da gudunmuwa irin wannan da zai bayar ta sa kai kuma ana buƙatar ɗaliban ilimi ne to insha Allah zai iya samun su ya ainihin wato ba da gudunmuwar shi kuma wannan yana da kyau duk inda ake aikin addini mutum ya zama ɗan safi dan ba da gudunmuwa kai Allah ya kira mu ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih yace mana wala tamutunna illa wa antum muslimun an tambayi wani malamin an yaya za a yi mutum ya mutu akan musulunci bayan bai san yaushe mutuwa za ta zo masa ba sai al'imamu imam ibn kasir ya bada amsa yace faqad jara Allahu al karima Allah ya gudanar da al'adar shi mai girma anna man nasha'a ala in asha alaihi duk wanda ya taso akan abu zai rayu akan wannan abu wa man asha ala in mata alaihi duk wanda kuma ya rayu akan abu zai mutu akan abu wa man mata ala in bu'isa alaihi duk wanda kuma ya mutu akan abu to za a tayar da shi wanda yake so ya mutu yana musulmi to ya rayu akan musulunci sai Allah ta'ala ya masa gaman katar sai ya mutu yana kan wa yana kan ainihin wato musulunci kuma mu yadda mu gamsu cewa mu ne zamu wannan addinin ba mala'iku bane za su zo daga sama kawai abin da mutane muke so su gane wallahi babu wani mutum da wai idan babu shi ba za a addini ba ku kalli wanda ya fi kowa daraja a doron duniyar nan shine manzon Allah ma amma annabi ya koma zuwa ga Allah akwai inda addini bai je ba sai bayan ba shi addini ne in ku annabi zai bar duniya ya zama to barin shi duniya bai sa addinin Allah ya tsaya ba ka koma gefe ka ce ba za ka ba zai taɓa yiwa ba kuma addini ya tsaya wannan alƙawarin da Allah ya ɗauka cewa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal kafirun to wannan ka'idar tana nan abin da muke cewa dan uwa kama roƙi Allah cewa Allah ya sa kana daga cikin wanda zai amfani da kai ya daga wannan addinin wallahi wata daraja ne sau da haka dinin mutum ya ga ana wata fafutuka da kai mu wajen yadda za a daga addinin ta yi kokari ya zamanto akwai gudun shi ta karfi ko ta shawara ko ta wani abu dan addinin ya ci gaba Allah ta'ala muke roƙo ya shirye da mu saboda haka za mu tsaya nan abin da muka yi kuskure Allah ya yafe mana abin da kuma muka yi daidai Allah ya sa mu musharaka cikin ladan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk hmm? okay wannan layin ko a to shikenan